ko ya yi magana kan maza wannan ka gane ka gane irin halin da kuma ta shiga su nasu abun watan suna shi abu ne a tsare in mun yi wannan to mu yi wannan ba da gaske suke ba kawai suna tsokanar mutane su kawai kana zauna lafiya amma ina za a raba Allah da annabi akwai babu ai wajen ma baka ma ai bata ma taso ma wadan an ce an yi wani abu ka ce Allah kai shiru ai an san Allah yake komai amma Allah ya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cire annabi a cikin mu shine ku kaman kana fitar kana fitar da annabi a cikin kaman kana gaskiya ne mana ha to yanzu ko wa aka zaka ce waye mai halitta kai saka ce wani ba Allah waye mai kaza zaka ce amma muna neman barkan manzo Allah har ya cewa wai ku daina ku daina bawa annabi abubuwan da Allah ku daina rata sai na wani ya bashi amsa eh, ra'ufur rahim kan wane ne wa kana bil na ra'ufur rahim wane ne ba Allah bane sunan manzan Allah shi ba ya ce ra'ufur rahim ba la kan ku wai an taba rabon Allah da annabi to ka gane wannan kissa ce ta Yahudawa ta muke addini wallahi wannan magana da ake ba alheri ba ana taba annabi ba kyau ba kyau shi waje ne da ba alad ne gaba ɗaya mu halaka ba a taba wajen don shi in ka taba shi mala'iku da kowa suna fushi ne aljanu musulmai ku yanzu za su halaka mu ba a wasa gaban manzo Allah ai za ki ta magana maimaitawa ma da muke ko ake ayyakin bakin duk a duk da ba ko wannan karatu amma haka suke yi saboda mun saboda mun ba ma yawan istighfari ba ma yawan salati shi yasa kawai za su iya faɗan wani magana a hankali ya kwanta in wani waje ne wanda ya yi magana nan a ranar za a rusa masallacin shi a kashe shi a wuce an wuce wajen annabi amma saboda raunin mu saboda mu mai da abun wasa kowa ma muna bude facebook muna ji ana zagin manzo Allah muna shiru tun ana zagin waliyai muna shiru ana zagin shehu ne ana shiru to yanzu an kai ma wani hasbin za an zo an fara maganar manzon Allah bata ma kamata ma har ma mutum ya ji a ce ana magana annabi ai ya wuce an wuce wannan karatu inda ba za mu taru mu je mu halaka duk wanda ya faɗa ba saboda ya taba ba wasa ne wato ma duk alamu ne na ƙarshen duniya a ga cewa za a yi zamani ba ma cewa la ilaha illallah amma ban da haka ba ana annabi wa ke magana annabi kuma sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah akwai kake mun ce shehu tijani shehu ibrahim ai ka magana da shi yake ko su ma misali in wani abu ya same ka yanzu a cikin gidanka misali yanzu barayi sun shigo cikin gidan da dare ka gane sai ka ce kawai ai Allah Allah ne ya turo su kai shiru wa za ka kira police yan sanda police ko su zo su taimake ka wa ka kira Allah ka kira to da police suka zo in dai kace ba Allah ne ya kare ka police ne ya kare ka kai shirka kai shirka eh sai ka danna ce Shehu Tijani Shehu Ibrahim ai na kira police ne wanda suke kusa misali an kira ne wannan kawai wannan ba amma ba wanda zai kudura a cikin mu ce wai akwai wani shehi ko wani wanda yake na wa Allah hmm. ai babu komai Allah yake haka ne karamar Lawo. da siyaka shiri ne kawai na yahudanci a saka mutane saboda sauraron magana da maimaita ta halaka ne wa kuma annabi gane sauraron wannan maganan ma a cikin abin mahalaka annabi ba a kawo wasa kana maka Allah wani irin kira za ka yi ma gwamnati domin ta dakile irin waɗannan abubuwa da to shi abun ka san yadda yake su gwamnatoci yawancin gwamnatocin siyasa wani lokaci matsalar da ake yi in ka saka suna shiga irin wannan za a gama kan gwamnati ma wani ba gaskiya suke yi sai ga in kana da fada da gwamnati kai magana sai a ji a kamo ka in baka fada da gwamnati kai magana sai a rabu da kai a gane kenan sannan gwamnati lalle su yi kokari don in gwamnati bata shiga tana kama irin wannan mutanen ba to hakika jama'an suka yi fushi to ba za ta zama lafiya alhamdulillah akwai yanzu misali wanda ya zage ta ga annabi mm. mun kai shi kara gwamnati ba ta yi gobe saki taruwa za mu je ko mu je masallacin mu kashe shi kenan musu shi ba jama'a ba ta fada a cikin kasa muna kira gwamnati duk wanda yake irin wannan bukata kira shi cikin gaggawa ya janye ta masa hukunci ya bar wannan abu alhamdulillah eh. To, <clears throat> bismillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mamala. Yan na musulmi masu kallon a saurari na daidai wannan lokaci, a gurguje ina so zan yi ilka'in wannan sako zuwa ga al'umman musulmi baki daya. Game da abin da ya shafi tauhidi da abin da ya shafi janibin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan shi ake targima. rigima. idan ka taɓa tauhidi ka taɓa janibin Allah idan ka taɓa janibin mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko wani abu makamancin wannan ka taɓa janibin manzo Allah idan duka biyun akwai bukatan a ba su haƙoƙin da ya dace da su ta amma maganganun da shi Sheikh Ibrahim Sheikh Tahir Bauchi Usman Bauchi ke yi akwai bukatan tankaɗe da rairaya a cikin maganganunsa sannan kuma a cikin maganganun nasa akwai maganganu da yake yi tafka ce da warwara wanda akwai buƙatan a ankarar da mutane irin wa'innan abubuwan da ake so a cakuɗa su a ruguza addini da su bari mu ɗauki maganarsa ta farko duk dai wannan magana ne ana yin ta ne game da mas'alar Malam Idris Abdulaziz Bauchi wanda mu muna ƙoƙarin mu ga mun yi balancing ɗin komai ta fuskan a ba ma Allah subhanahu wata'ala girmansa a bar shi a yadda yake matsayinsa da matsayin da Allah ya ba ma kansa a tsaya a ba ma mazala salasalan girmansa a aji shi a matsayin da yake kai ba za mu lamunci mutanen ba za mu lamunci rashin ladabi a janibin annabi sallallahu alaihi wasallam daga kowane irin bangare sawa'un bangaren mu ne ko kuma bangaren ku sannan ba za mu lamunci kuma shirka a janibin Allah subhanahu wata'ala ba ta hanyar amfani da sunar an sunan annabi ko matsayin manzo Allah a kai shi zuwa matsayin Allah subhanahu wata'ala a nan sai mu ce ma shehi Sheikh Ibrahim Maganganun ka akwai kurakurai kuma akwai sarrai a ciki sannan akwai tufka kuma akwai warwara na biyar ko kuma na biyu ko in ce akwai son zuciya ba za mu siffanta ka da jahilci ba saboda muna girmama dukkan mutumin da ya zamanto cewa akwai shekaru ta tazara tsakaninmu da shi akwai fafara ba dai ba ba zai zama dalili don wasu sun yi rashin mutunci ga malaman ban ma ara irin nasu a sadda za mu martani zuwa ga malaman su mu annabi ya ce mu girmama furfura ko da tawa kafirai ne furfura gaskiya ne tsufa gaskiya ne kuma girma da matsayin shekaru gaskiya ne amma a babin ilimi ba magana shekaru magana ce ta adalci da kuma tsayar da gaskiya a inda ya dace magana ta farko ya ce abu magana biyu nake so in yake son rora inda matsalar take ake so a rudar da mutane shine mas'alar cewa ko ya ga wani ya bada ansa cewa ba gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ba yana iya yin gashi an siffanta shi da arrahimu da kuma ra'uf ra'uf kaga shine tausayi rahim kaga shine jinkai kamar mu ce ra'uf ko rangontawa rangwame kamar dai tausayin kenan da kuma abin da ya shafi jin kai to wannan sai yake nuna cewa shi yana gani abu jawabinsa ba za a raba tsakanin Allah subhanahu wata'ala da manzo ba ba wanda zai raba tsakanin Allah da manzansa amma matsayinsa daban-daban akwai inda dole za a raba su a bar Allah a matsayinsa a bar manzo Allah a matsayinsa sannan ba mu ne masu rabawa ba shi Allah ne ya raba tsakanin shi da annabi ta fuskan matsayi shi yasa ko da kake maganan albarkan annabi sallallahu alaihi wasallam ita kanta albarkan annaban a hannun Allah take shi kanshi annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen Allah yake nema ya bukaci mu mu nema a wajen Allah maganar da kuke ku hada Allah da manzo a matsayi daya Allah da kansa ko a cikin suratul nisa'i Allah ya ce wattaqullaha allazi tasaaluna bihi sai ce wal arham inna allaha kana alaikum raqiba ku ji tsoron ubangiji wanda kuke magiya dan shi kaga ba a kama manzo Allah ba kaga hatta magiya ma in za a yi dan wa za a yi ba ni dan Allah taimake ni dan Allah yi min kaza dan Allah misali to kaga anan akwai bukatar shehi ya koma ya duba wannan ayoyi da ka'idojin mu rika dora ba ka'ida mu daina fita daga dagar da ake magana ba magana bane fa akan cewa a raba Allah da manzansa magana ce akan a ba ma Allah girmansa a tsayar da annabi a matsayinsa na bawa kuma manzo Allah a matsayin shi na ubangiji kuma mai halitta mai lura da komai da komai wanda ake nufa da bauta shi kadai mu daina hada abubuwa kuma muna sana ake wannan kuma mun san wannan maganganun akwai son zuciya da yawa a cikin su mu koma kan matsalar ayar nan da ya ɗauko ta na cewa gashi ai Allah subhanahu wata'ala ya sifanta annabi da arrahim da al-Ra'uf. ai ayar Allah ya kawo ta ne a cikin suratul tauba aya ta 128 Allah ta'ala ya ce ki laqad ja'akum rasulun min anfusikum sai ce azizun alaihi ma harisun alaikum bil mu'minina sai ce rauf rahim kaga anan muhalli shahid bil mu'minina rauf rahim idan ka duba siyakin ayan babu alif da ram a gaba daya ayar akwai bin lura da rashin zuwan alifin da lamun don ya nuna maka cewa akwai sunayen Allah da bayi da Ubangiji suna yin musharaka a cikinsa akwai kuma sunaye na Allah subhanahu wata'ala wanda Ubangiji kaɗai yake da haƙƙi a kansa kenan a nan ra'ufin, Allah na iya jin kai yana iya tausayi ɗan adam yana iya yin tausayi yasa Allah da kansa ya ce, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku ji kan wanda suke ƙasa da ƙasa Allah sai ya ji kanku a ga ɗan adam ana iya samun shi da sifa ta tausayi hakanan da kuma sifa ta jin kai kenan wannan sunan ta ra'uf da Allah ya sifanta annabi da shi ya sifanta sa ne saboda annabin yana iya yi a sadda yake raye sannan na rahim din shi ma din ba laifi a sifanta mutum da wannan suna amma bi gairi alif wallam ba tare da alifin da lamun ba wanda al at-ta'rif kenan an fahimta idan muka duba a nan wajen malamai da dama sun tattauna mas'alar ibn al-qayyim ya tattauna mas'alar nan a cikin tuhfatul mawdud a inda yake cewa baya halatta a wasu sunayen da ba wannan ba sunayen da Allah ta'ala ya kadaita da su irin su as-samadu da ar-razzaqu irin wayannan da al-khaliqu ba wanda ya cancanci wannan sunayen sai Allah saboda ba wanda zai iya halatta ba wanda zai iya ake nufa da bukata in ba Allah ba shine as-samadu ba wanda yake azurta in ba Allah ba kenan abin da ake magana magana ta fito fili shine da bawa baya iyawa ba a daukan bawa a kai shi wannan matakin sai Allah annabi ba zai azurta ka ba Allah ke azurtawa annabi ba shine mahaliccin ka ba Allah ke halitta kenan idan aka zo aka ce an cire annabi wannan matsayin yana nufin an raba Allah da manzansa amma a babin biyayya fa Allah sai ya hada manzansa da shi yace wa di'ullahi wa di'ur rasul qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni kaga duk wannan ababin da'a ne Allah ce ai masa miya mazala biyayya amma ababin halitta da sauransu ko wani babi na neman bukata Allah subhanahu wataala yake nufi da bukata a wannan babin malamai suka ce sunan da ba irin wa'innan ba irin su rahim ba laifi dan an sifanta mutum da shi dan bigayar alif wallam ba tare da alifin da lamun ba da irin su hakim da irin su eh, wato ainihin rahim din da sauransu amma wayannan da na kawo ibn qayyim kaga ya kawo jawabi game da wannan sannan maganar sa ta karshe da yayi wanda akai ne bana son tsawaita shine magana game da abin da ya shafi kiran mutum idan bala'i ya same ka wannan kiran wannan jawabi da kai babanka ya taba yin irin sa Sheikh Uthman Tahir Bauchi kuma amsoshi sun fito sun fi dubu wanda aka bayar da yake rushe abin da yake kawowa na kiran shehunanku wanda suka mutu ba sa raye Allah ya ce in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati wa yawmal qiyama Allah yace yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir in kuka kira su Allah ce ba za su ji ba kuma wallahi ko da za su jin ba za su yi amsa muku ba me yasa anan idan ka ce bala'i ya faɗi maka man fa muna da al-isti'ana eh, da al-istighatha muna da shi babu biyu shine muka ce idan har za a kira wani inda ya halatta a nemi taimakonsa shine zaman to ya cika ka'ida nawa ka'ida uku na farko an ya kuna hayyan dole mutumin da zaka kira shi dan ya taimake ka ya zama yana raye na biyu an ya kuna dole ya zama yana wajen da in ka kira shi zai ji na uku ya zama to an ya kuna qadiran ya zama yana da ikon cire ka daga cikin bala'i shine aka bada halaccin a kira wani wanda ba Allah ba kamar misali wuta ya kama maka kana da opportunity da right din da zaka iya kiran fire service su zo su kashe maka wutan baka shirka ba kana da opportunity in fashi sun zo gidanka ka kira wato ainihin yan sanda ko sojoji su zo su wato ainihin ka maka doki wanda baka shirka ba amma ya za a ka kira mutumin da ya riga ya mutu sama da shekara arba'in ko kuma shekara kaza ko shekara ɗari ko shekara 200 biyu mutumin da yana cikin kabari kuma ka kira shi shi fa muke ce mai shirka kuma ba za mu fasa faɗin cewa shirka ba ne. haka ita ce muke faɗa da ita a kafa tsayar da tauhidi Allah kaɗai ake kira idan masifa ya faru Allah ta'ala yake cewa amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su waye ne yake amsa kira wanda ya shiga matsatsi ya shiga maza'i wanda yake yaye bala'i in ba ubangiji subhanahu wata'ala ba don haka mu duba irin wannan abu mu ji tsoron Allah akwai ranan kin dillanci ita ce ranan kiyama za ku zo ku da kun sanin abin da kuke duwar mabiyan ku akai ku ji tsoron Allah amana ce Allah ya baku ta mabiyan ku ku dora su akan tauhidi kar mu yadda mu rusa abinda annabi ya karanta tsawon shekaru yana karanta ku zo kuna rusa shi a zo a riga ya ta shirka a doron kasa kuma maganganun da yake a dau mataki kan wai an taba janibin annabi ai ku ya kamata ku fara daukan mataki kan abinda mutanen ku nan wani a cikin ku ya fito ya ce ko annabi ya zo ya ce kar ai maulidi wallahi sai sai wannan ba taba janibin manzo Allah bane ga su Sheikh Asadu sunna nan a wannan kadiyar sun daddauko kadiyoyi da yawa wanda har yau baku ba su amsa akai ba amma kun zo kuna kun bar jikan dukan daki kun zo kuna dukan tanti ai ba daidai bane wannan abu ku ba ku fara ba da tukunna wayannan bidiyoyin da aka zo aka ta daddannawa su mala Asadu sunna suka ta daddannawa da sauran ire-iren su suke cewa wayannan din su ba taba janibin annabi bane ko ko o'o kuna so ku yi tashaffi ne ta hanyar nan dama kuna jin haushin shi mala Idris Abdulaziz Bauchi saboda matsala akida ku yi amfani da wannan daman don ku ci mutuncinsa a hirdinku ya kamata a ji tsoron Allah ko da ga muna raddi zuwa ga mutanen muna yi ne saboda aqida ce ta gaskiya ko da naka ne saba ka da doka akan akan naka wannan shine adalci wala yajri wannan kum shana'an qawmin ala Allah ta'dilu idilu huwa aqrabu littaqwa da haka wannan gana ce muke ta gaskiya nunkiru in shi'ina ala nasi aqwalahum wala yunkiruna alqawla hina naqulu wannan ita ce magana duk magana da muka zo ita gaskiya ce ba ma kuma shakka akan ta wannan shine sakon Allah ta'ala ka shirye da mu